an dai kwashe kwanaki biyu dai ana nuna wa al'ummar jihar borno wannan faifan bidiyo ganin cewa jihar borno ne ta fuskanci babbar matsala na ta'addancin boko haram da ya sanadura mutuwar mutane bila adadin da kuma kasar harkokin rayuwa ma baki daya cikin al'ummar da suka kalli wannan faifan bidiyo dai har da ma gwamnan jihar borno honorable kashi shatima wanda kuma murya amurka ta tambaye shi ko me zai ce game da wannan faifan bidiyo? wallahi kun yi aiki na gari kuma ya kai a yaba mu na kalli wancan bidiyo kuma wannan bidiyon ba karamin aiki kuka sa a ciki ba hakika zai ilmantar da mutanenmu zai nuna cewa akidan boko haram ba akida ce ta gari ba ba abin da za mu ce muku illa mu ce zaka khairan Allah ya saka muku don hakika aikin da kuka yi Allah kaɗai zai saka muku don zai ceto 'ya'yanmu diyawa daga wannan masifan hakilan boko haram to me sauran al'umman jihar borno ke cewa ne game da wannan faifan bidiyo sunana muhammad jibril gaskiya wannan faifan bidiyon ya nuna mun abun da ban yi tsammanin zan gani a ciki ba abubuwa da yawa na tausayi gashi nan na rashin imani da suka yi yadda suna dukan mutane ko kisa gashi kuma wa'yansu suka faɗa abubuwan da suka faru da su a zahirin gaskiya wannan abubuwan abun takaici ne abun kuma gaskiya ya tayar mun da hankali sosai sunana umaru muhammad ne wannan kallon kasar na da makai na bidiyon ya koya mana darasin ababe da yawa da bamu tsammani ba amma ga wanda basu gani ba su nemi su gani saboda labarin za su ji shi da su ji shi gwara sun gan shi wanda bai gani ba duk abin da ka gaya mashi ba zai taba yadda ba amma a yanzu yadda muka gani falillahi alhamdu mu dai ba abin da za mu gace sai dai mu ce alhamdulillahi darasi kamar dauka da kasu gaskiya abin da ba ya tsammani ba ya kamata a ce tunda a nan abun a borno ta faru ya kamata abunan kafafen yada labarai na jihar borno ne su yi wannan abun sai muka ga kuma muryar amurka ita ta kawo wannan faifan bidiyo abun da ba ya tsammani ba kamar ya kake ganin yadda yan jaridu suka taka rawa ne game da samar da wannan faifan bidiyo musamman ma a wannan yanki na shirin arewa maso gabacin najeriya eh gaskiya ya kamata da an sa yan jaridun ko da kaɗai na cikin su don akwai wani lokacin da suka je aiki aka kama su aka kwakwace kayan aiki su gaba ɗaya tun Allah sa kwanan su bai kare ba sun bar su sun fito kuma gashi ba sa foton yan jarida kuɗi ba akwai wanda aka kashe mai wa kamar ga su zakariya isa da sauransu ya kamata da wayannan masu ma an sa sunayen su da hotunan su mutane da su dan tunawa da su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya